Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله ba sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran shaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta safiyar yau juma'a hajji rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan sai a ji shirin nan na masu saurare sai duniyar mu a yau sai mu koyi harshen farisanci sannan afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu da mijin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu ga labarin duniya da ɗumi ɗinsu.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Tumadala yanzu kuma ga labarin duniya da ɗumi ɗinsu ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce ƙasar faransa ba ta da hurumin wulakanta abubuwa masu tsarki na addinin musulunci a najeriya kuma wata kotu ta dakatar da kamawa da kuwa binciken shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasar wato inec sannan a kasar falasɗinu kuma yahudawan sayoniya sun saki karim yunus bayan tsare shi na tsawon shekaru 40 a ranar alhamis yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatan harkokin wajen ƙasa iran nasir kan'ani ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar faransa ba ta da horomin wulaƙanta abubuwa masu tsarki da daraja a wajen musulmi da sunan 'yancin faɗin albarkacin baki kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran yana faɗar haka a ranar laraba ya kuma ƙara da cewa mujallar charlie abdo ta saba keta hurumin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da alkur'ani da kuma addinin musulunci a baya amma gwamnatin jihar musulunci ta iran tana ɗora laifukan da mujallar ta aikata ne a kan gwamnatin ƙasar faransa kan'ani ya kara da cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta kira jakadar ƙasar faransa a nan birnin tehran ta kuma mika masa korafi a rubuce kan abubuwan da mujallar charlie hebdo take yi na wulakanta abubuwan da musulmi suke mutuntawa da sunan 'yancin faɗin albarkacin baki har ila yau jaka da ƙasar faransa a tehran ya ce zai isar da saƙon tehran ga gwamnati ƙasar faransa ba tare da ɓata lokaci ba mataimakin babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sheikh na'im qasim ya bayyana cewa janar qasim suleimani shahidin turjiya ne a yankin gabas ta tsakiya ganin yadda ya ba da gudummawa wajen 'yantar da mutane da dama a ƙasashen yankin wanda suka hada da iraki syria lebanon daga hannun kungiyoyin 'yan ta'adda masu samun goyon bayan kasashen yamma kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto sheikh kasim yana faɗar haka a wata hira ta musamman da ta hada shi da kamfanin a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa shahid kasim suleimani ya haɗa kan ƙungiyoyi da ƙasashe masu gwagwarmaya don cimma manufa ta wargaza manufofin ƙasashen amurka da hanfi ƙasar isra'ila a yankin dangane da ƙasashen da suka samar da hulɗa da hanfi ƙasar isra'ila a yankin kuma sheikh na'im kasim ya bayyana cewa sun kasa cimma nasarar dalilan da suka sa suka yi hakan don a gasar kwallon kafa ta katar da aka kammala a cikin watan nuwamban da ya gabata dukkanin kasashen laraba da musulmi da suka halarci gasan suna goyon bayan falasinawa sun kuma ki yin hira da kafafen yada labarai na haramci kasar isra'ila don haka ita haramci kasar isra'ila da kanta ta tabbatar da cewa bata sami nasara a kokarin nata a wannan bangaren ba kokarin da wasu suka yi na tuɓe shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na tarayyar najeriya profesa mahmud yakub ya sha ruwa a ranar laraba bayan da alkalin wata kotu a unguwar garkina abuja babban birnin tarayyar najeriya ta wanke shi daga zargin da ake masa kafin haka dai wasu sun shigar da kara a gaban kotu inda suke buƙatar a tuɓe shugaban hukumar na inec saboda takardun mallakan kadarori na boge da ya gabatar kafin ya kama aiki a matsayin shugaban hukumar sannan masu shigar da karan sun buƙaci a hana shi aikin gwamnati hana shekaru goma amma mai shari'a ma hassan ya tabbatar da ingancin takardun mallakan kadarori wanda Profesa Mahmud Yakub ya gabatar kuma ya tabbatar da gaskiyar duk abin da ya gabatar a matsayin mallakinka kamar yadda doka ta tanada ya kuma kawo ƙarshen shari'ar gaba ɗaya. har ila yau ma shari'a ma hassan ya hana dukkanin hukumomin tsaro na kasar kamawa ko kuma binciken shugaban hukumar ta inec masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a ranar alhamis ce biyar ga watan janairu da muke ciki gwamnatin harbi kasar isra'ila ta saki karim yunus wani bafalasti ne wanda take tsare da shi na tsawon shekaru arba'in da suka gabata tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta bayyana cewa yahudawan sun ɗauki karim yunus daga inda suke tsare da shi sannan suka canja masa mota sau da dama inda daga ƙarshe suka sauke shi a wani wuri a yankin yamma ta kogin jordan ba tare da sun sanar da danginsa ba bayan haka ne karim yunus ya nemi danginsa sannan ya faɗa musu inda yake suka zo suka ɗauke shi karim dai ya faɗa a kafafen yada labarai kan cewa a shirye yake ya sake shiga hannun yahudawan na wasu shekaru arba'in don neman 'yancin al'ummar falastinu mahaifi da mahaifiyan karim da duk sun rasu yana tsare ya ce mahaifinsa ya nemi saduwa da shi har sau goma sha bakwai a lokacin da yake tsare amma yahudawan sun hana shi hakan ya mutu shekaru goma da suka gabata an haifi karim ne a ranar 24 ga watan janairu shekara 1956 sannan jami'an tsaron hamdu kasar isra'ila sun kama shi a shekara 1983 a garin aratu a yankin yamma da kogin jordan sannan sun sauya masa a gidajen yari da wuraren tsarewa da dama a cikin wannan lokacin shugaban kasar rasha vladimir putin da takwaransa na kasar turkiya rajab tayyip erdogan sun tattauna ta wayar tarho a ranar alhamis inda bangarorin biyu suka tattauna abubuwan da suka shafi kasashen biyu da kuma dangane da kasashen syria da ukraine tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto majiyar gwamnatin kasar turkiya na cewa shugaba Erdogan ya buƙaci a warware matsalar kan iyakar ƙasarsa da ƙasar Siriya sannan a shirye yake ya mika wa gwamnatin ƙasar Siriya yankunan da ƙasar Turkiya take mamaye da su a ƙasar ta Siriya sannan a yi maganar yadda za a yi da 'yan tawayin Kurdawa da suke barazana ga ƙasar Turkiya a gabacin ƙasar Siriya a nashi bangaren shugaba Putin ya faɗa wa Erdogan kan cewa a shirye yake ya shiga tattaunawa da ƙasar Ukraine tare da sharaɗi ta yadda yadda da halin da ake ciki a kasar a yakin da take fafatawa da ita sannan ta aiwatar da duk abubuwan da suka cimma matsaya a kansu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tumadalla yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa boh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum giran rediyon tahira na jamhuriyar musulunci farko zan gabatar da kaina mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamiyan magami ina so ku bani dama domin na yi tsokaci ko kuma na kira zuwa ga yan uwana yan najeriya a bisa wannan lokaci da muke ciki yanzu na kakar siyasa wanda dukka yan siyasan mu mafi akasarinsu sun dawo gida domin neman al'umma al'umma su zaɓe su domin su koma inda suka fito to ina so yan uwa ku sani cewa komi gatan ɗan siyasa da ɗagawar shi da talakaki alfahari kuma talaka shi ne gatan shi to ina so in ƙara kira ga yan uwa na matasa yan najeriya ku guji shiga harkar banga siyasa domin bayan zaɓe akwai wata sabuwar rayuwa ɗan siyasa a duk lokacin da ya zo neman jama'a babu abin da bai iya yi domin ya cimma manufarsa idan kuma ka biye mashi haɗa ka haɗa da yan uwanka da makotanka da abokan arzikinka da zarar ya ci zaɓe ba zai ƙara dawowa ka ba sai ya shekara hudu sannan kuma ya ƙara waiwaiwa a gare ka daga ƙarshe kuma ina ƙara kira ga su 'yan al'ummar najeriya ga baki ɗaya ba dole ba ne sai ɗan jam'iyyar apc ko ɗan apdp ko ɗan abga da sauran jam'iyyu abinda za mu yi a wannan zaɓe da farko mu sa allah a gaba mu ci gaba da addu'a allah za a mana shugabanni na gari domin su ceto mu cikin halin da muke ciki sannan yana da kyau a diba nagartan mutum ba kuɗin da ke bayarwa ko matsayin shi a najeriya ba a mu diba amfanin shi lokacin da muka zaɓe tsawon shekara hudu me yayi ma al'ummar ƙasa kuma me yayi ma al'ummar garin shi wani ci gaba ya kawo da shi za mu yi amfani tun daga jam'iyyoyi na da dama allah ka zama amana shugabanni na gari allah ka ba mu zama lafiya kasashen mu na najeriya da sauran kasashen mu na afirka da sauran kasashen mu na musulunci mai magana abdul Mumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamiyar magani. bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran na so ku bani dama ne tsokaci dangane da satan mutane da ake a jihar Sokoto a cikin kwanakai a satikai guda uku aka kwashe mutum ɗari biyu to gaskiya wannan kalubale ne ga gwamnatin kasar mu najeriya kuma yana daga cikin alkawarin da ta wa talakawan najeriya a shekarar 2015 na cewa za ta kawo ƙarshen matsalar boko haram da ta'addanci amma mu talakawan najeriya abin mamakin har yanzu bamu ga sauyin linzami na tsaro ba to don haka muke kira da ita gwamnatin ta tabbata ta ci cika wannan alkawari kafin tsayawarta a gama ga Allah. Akwani Lawan Ali Gamadan, a kiraye ku daga nan jihar Kanan Dabin Nijeriya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau local government magani ina so ku bani dama domin na yi na tsokaci a bisa kalamin da wani shahararren malami ko ce fitaccen malami a nigeria wanda ya yi watan dafta hamur gumi kenan na cewa kada 'yan najeriya su zaɓi shugaban da zai siyo makamai domin yaƙi boko haram da kuma ɓangaren bandits saboda 'yan uwansu ne 'yan arewa to ya kamata a ce shugabanninmu ko in ce malamanmu ya kamata su fitar da kansu a cikin harkar siyasa kuma saboda sun san suna da magoya baya sosai a wannan kalami da shi sheikh hamud adam ya yi to ya kamata a allah wadai ne saboda halin da al'ummar najeriya su ake ciki yanzu bai kamata a ce a samu wani fitaccen malami ko mai kuɗi ko wani fitaccen ɗan siyasa ya zo a wannan lokaci da ake ciki na kakar zaɓe a ce ya fito na irin waɗannan kalamai mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Sunana La'uwa Alhaji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Nijar. Doma da ra'ayina a yau a kan taron da jam'iyyar ANDS tarayya ta yi a babban birnin Yamai jam'iyyar da ke mulki a nan Jamhuriyar Nijar. Kuma an yi taro lafiya an kare lafiya. to yana da kyau a ce sauran jam'iyyu ma su yi koyi da wannan haɗin kai da aka samu a wajen wannan taron saboda ya kasance su ma nan gaba an yi taron da za su yi cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu ja'in ja ba saboda ja'in ja tarwatsa jam'iyya yake sa yake kuma jam'iyya ta ci baya eh, kuma yana da kyau a ce an rage haɗama da gogoriyar neman mulki a cikin jam'iyyu saboda wannan son rai a cikin jam'iyya shi ke wace jam'iyya inda ka ga ana ta wannan ya fita wannan ya fita ma to gaskiya akwai rashin adalci akwai kashin dankali a cikin jam'iyya shi ke sawa ake samun irin waɗannan matsaloli ubangiji allah ya samu dace Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamaratil Yasu Yakuba gawa daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. Game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na jinjina wa rundunar sojin Najeriya bisa nasarar da suka yi na kashe 'yan ta'adda a dazukan jihar Zamfara sama da sittin, Muna taya su da addu'a da fatan Allah ya ƙara basu nasara da karfin gwiwa da himma da ƙwazo na yakar ayyukan ta'addanci a ƙasar mu Najeriya. Muna godiya Radio BOH Jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya mun gode da wannan dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu ku tashi lafiya to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya ma sauraro ga shirin nan na duniyarmu a yau. duniyar mu a yau.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 da ƙudurin da ke neman jin ra'ayin shari'a daga kotun ƙasa da ƙasa game da yadda yahudawan sahiyoniya suke take haƙoƙin falasinawa tare da mamaye musu yankuna da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi kakausar suka kan matakin da mafi yawan membobin Majalisar Ɗinkin Duniya suka ɗauka na amincewa da ƙudurin da ke neman jin ra'ayin shari'a daga kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta ICC da ke birnin hek game da yadda Yahudawan Sahiyoniya suke cin zarafin Falasɗinawa tare da mamaye musu yankuna musamman gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan Sahiyoniya 'yan kaka gida wanda hakan a mahangar kotun duniya lamari ne da ke matsayin take haƙoƙin ƙasa da ƙasa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi tsawon shekaru kuma wannan yana daga cikin babban burin da falasɗinawa suka daɗe suna neman cimmawa ta yadda tasirinsa ya dogara da abin da kotun za ta mayar da martani dangane da waɗannan take haƙƙi da kuma fayyace iyakar ikonta kan haka bayan sakamakon shari'ar da za ta zartar kan waɗannan laifuka dangane da mahimmancin wannan kuduri na babban zauren majalisar ɗinkin duniya daraktan cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta falastinu raji saurani yana cewa mataki ne na zurfin tunani da dabara mafi dacewa kan lamarin falastinu yana mai fayyace cewar falastinawa za su gabatar da koke-kokensu a gaban kotun ƙasa da ƙasa waɗanda suke ɗauke da batutuwan zubar da jini da aiwatar da siyasar zalunci kan haƙoƙinsu saurani ya jaddada cewa babu wata hujjar da za za ta sanya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da mame yankunan falasɗinawa da kuma tauye haƙƙin al'ummar falasɗinu musamman haƙƙin su na neman yancin kai yana mai la'akari da cewa babu wani dalili na ci gaba da gudanar da bakar siyasar mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila don haka wannan shawarar za ta sanya kasashen duniya akan ma'aunin gwajin goyon bayan kyawawan ɗabi'un ɗan adamtaka da na jin kai kafin la'akari da kasancewarta dokar ƙasa da ƙasa dangane da abin da ya bambanta wannan ƙuduri da waɗanda suka gabace shi abdulhamid siyam masani kan harkokin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa wannan ƙuduri ya sha bamban da sauran ƙudurori da ake gabatarwa domin yana ɗauke da batun aƙidar da yahudawan sahiyoniya suka kudurta wa kansu wato bai taƙaita da ayyukan siyasar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatarwa ba yana mai jaddada cewa abin da ya bada tsoro ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila shine yadda kasashen duniya suka mika ragamar jin ra'ayin kotun shari'ar manyan laifuka kan munanan manufofinta domin tantance matsayin dokan ƙasa da ƙasa kansu siyam ya jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana fargabar cewa ra'ayin da kotun za ta fitar zai fito ne daga babbar hukumar ƙasa da ƙasa da ke fayyace dokokin harkokin duniya wanda idan har ta bayyana haramcin ma mai yankunan falasɗinawa to hakan zai baiwa al'ummar falasɗinu haƙƙin cimma manufofinta na samarwa wa kanta makoma kuma wannan shine dalilin da ya sanya falasinawa suka buƙaci miƙa lamarin ga kotun ƙasa da ƙasa tare da neman goyon bayan duniya a nasa bangaren babban daraktan cibiyar kula da harkokin kasa da kasa a cibiyar nazarin kasashen duniya ta transatlantic edwin joseph yana ganin cewa an yanke hukuncin mika batun ga kotun kasa da kasa ne ta hanyar isassun ƙuri'u da ake bukata daga babban zauren majalisar ɗinkin duniya yana mai bayyana cewa duk da cewa kotun kasa da kasa ba ta son shigar da kanta cikin shari'o'in siyasa da jayayya amma wannan matakin shine hanya ɗaya tilo da za a bi wajen warware batun batun matsalolin da suke addabar al'ummar Falasɗinu tsawon lokaci ga dukkan alamu. Wani abin lura a nan shine kungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas ta yi tsokaci kan matakin na ƙasa da ƙasa inda ta ce ƙuri'ar da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kada na amincewa da ƙudurin yana matsayin jaddada goyon baya ne ga wasu daɗaɗɗun ƙudurorin ƙasashen duniya da za su zama dalilan da za su rusa matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan harkokin al'ummar Falasɗinu. kamar yadda shugaban falasɗinawa mahmud abbas ya bayyana fatarsa na ganin al'ummar falasɗinu ta kai ga samun nasara a wannan karo musamman rusa duwani mummunan yunkuri na sabuwar gwamnatin netanyahu kuma falasɗinawa za su ci gaba da yin riko da haƙoƙinsu na tarihi da na shari'a yayin da a bangaren haramtacciyar ƙasar isra'ila firaministan gwamnatin ta benjamin netanyahu ke cewa matakin da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka ba zai yi tasiri kan gwamnatin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba kuma hukumar yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila ta wallafa wani faifai na bidiyo na firaministan da ke mayar da martani akan matakin a shafin na twitter yana mai cewa matakin dai ya yi kama da ɗaruruwan ƙudurorin da aka ɗauka a babban zauren majalisar ɗinkin duniya kan haramtacciyar kasar isra'ila yana mai bayyana matsayin da abin kunya har ila yau netanyahu ya bayyana matakin a matsayin abin kyama yana mai da'awar cewa al'ummar yahudawa Iraniyawa ba 'yan mamaya ba ne a ƙasarsu kuma ba ma mai birnin Kudus suka yi ba a cewarsa yana mai furuci da cewa a kwanakin baya-bayan nan ya tattauna da shugabannin ƙasashen duniya da dama da haka ya sanya suka sauya ra'ayinsu kan goyon bayan daftarin ƙudurin babban zauren majalisar ɗinkin duniya dangane da batun matakin cin zarafi da gwamnatin haramtacce ƙasar Isra'ila take yi kan al'ummar Falasɗinu kwamitin kula da fursunonin Falasɗinawa da ake tsare da su ya bayyana cewa sojojin mamayar gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kama falasɗinawa kimanin dubu bakwai a cikin shekarar da ta gabata ta 2022 kwamitin yana mai jaddada cewa daga cikin waɗanda ake tsare da su akwai ƙananan yara da yawansu ya zarce 800 da mata ɗari da 172 kuma birnin kudus da aka mamaye shine aka fi kama mutane a ciki a shekarar da ta gabata inda ake tsare da mutane kusan dubu uku sannan sama da dubu biyu da ɗari hudu ana tsare da su ne ba tare da zargi zargin aikata wani laifi ba iyaka dai wata bakar siyasar zalunci ne na tauye haƙoƙin al'ummar falastinu a fagen rayuwa a safiyar ranar asabar ce babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kada ƙuri'ar amincewa da daftarin ƙudurin da falastinawa suka gabatar masa kan miƙa batun mamaye musu yankuna da tauye musu haƙoƙi ga babban kotun ƙasa da ƙasa da ke shari'ar manyan laifuka a duniya kuma ƙudurin falastinawan ke neman gabatar da shawara a fagen dokokin ƙasa da ƙasa inda ƙasashe 87 na duniya suka kada kuri'ar amincewa da ƙudirin yayin da wasu kasashe 26 suka kada kuri'ar rashin amincewa da kudurin da suka hada da kasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da wasu kasashe 24 na daban sannan wasu kasashe 53 suka ƙi kada kuri'ar domin bayyana matsayinsu gabatar da kudurin ya zo ne bayan da kwamitin bangarori hudu da ke karkashin babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da kudurin na falasɗinawa a watan da ya gabata inda da kudirin ya samu amincewar kasashe 98 da kuma kin amincewar wasu kasashe 17 yayin da wasu kasashe 52 suka ki bayyana matsayinsu sakamakon haka matsayin na kwamitin bangarori hudu ya zame shawarwari har sai babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi a hukumance ta hanyar kada ƙuri'a domin samun goyon bayan dukkanin mambobinsa ko samun mafirin rinjayen mambobin daga cikin fitattun kasashe da suka kada ƙuri'ar kin amincewa da kudirin su ne amurka amurka kanada italiya australia austria hungary jamhuriyar czech guatemala estonia jamus da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan wani abin mamaki kan batun kada kuri'ar shine yadda wasu ƙasashe suka sauya ra'ayinsu kan goyon bayan ƙudurin ko rashin goyon bayansa a tsakanin zaman kwamitin bangarori hudu da lokacin zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya a tsawon fiye da wata guda da ya gabata inda wasu masu goyon bayan ƙudurin suka canza ra'ayinsu zuwa rashin amin amincewa da shi a yayin zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya misalin ƙasar kenya sannan waɗanda suka ki bayyana ra'ayinsu a kan ƙudurin a zaman kwamitin ɓangarori hudu sannan suka kada ƙuri'a rashin goyon bayan ƙudurin a yayin zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya a daren juma'a wayewar garin asabar misalin ƙasashen albaniya da birtaniya da suka kada ƙuri'ar kin amincewa da ƙudurin a yayin zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya masu fashin baƙi na ganin akwai yiwuwar ƙasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da suke adawa da batun mika karar zuwa gaban kotun kasa da kasa ne suka ɗauki matakan matsin lamba kan kasashen da suka sauya ra'ayoyinsu sai dai kuma duk da haka ƙudurin ya samu amincewar mafi rinjayen kasashen duniya sannan a tsarin jin ra'ayin kasashen ana la'akari ne kawai da waɗanda suka kada ƙuri'ar amincewa ko rashin amincewa amma ba a kirga ƙuri'un kasashen da suka ƙi bayyana matsayinsu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 آموزش زبان فارسی mukoyi harshen فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu rare asalamu alaikum barka da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na ashirin da biyar. amma kafin mu shiga cikin shirin sai mun kara tunatar da masu saurari cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafin mu na intanet idan aka leka kuma muna watsa shirin ne kamar da aka sani a kowace rana ta talata a cikin shirin namu na yau za a ji cewa muhammadu a yau dai ya tafi kasuwa domin ya sayi wata riga a matsayin tsaraba ga wani abokinsa sun tafi wannan kasuwa tare da ɗaya daga cikin abokansa wanda yake masa rakiya bayan da suka isa a cikin kasuwa ɗin sun samu kantuna dama da ake sai da riguna sun ci gaba da diddiba farashin kowace riga da ake ratayewa a waje sannan sun samu wani shago wanda suka shiga suka tambayi mai sai da kayan farashi na wata riga da suka ga ta yi musu domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da abokinsa da ma mai sai da kayayyakin sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar tasu amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za su yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar. پیراهن ریگا من میخواهم نی اینا سن چه پیراهنی؟ وچه ریگه؟ شما دوست دارید کو کوچه سو مردانه تمزه اندازه او بزرگ بابا خودتان کو کنکو برای خودتان گکانکو شما می خواهید کو کناسن برای شما گرکو مناسب وندا یداچه نه خیر آ برای دوستم گا ابوکینا من میخرم نی زن چه رنگی؟ و آبی شودی سبز کوری بفرمایید بسم الله ببینید کدوبه این رنگ ونن لونی آبی یک هم رنگ. شودی می هزکه هزکه بهتر یپی چطور است؟ یا یا یکی دوستتان ابوکینکو کنکو زرد دوراوا او می پوشد شی ینا سنیاوا نمیدانم بنسنی با فکر می کنم ina tunanin. Une mi pushad? Shi baya sanyawa. Hamin. Wannan. Hub. Mai kyau. To, Madalla, banda aka ji kalmomin da za a yi amfani da su yanzu سلام آقا من یک پیراهن میخواهم سلام چه پیراهنی دوست داری؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ پیراهن را برای خودتان می اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست نه خیر پیراهن را برای دوستم میخرم چه رنگی دوست داری؟ آبی یا سبز بفرمایید این پیراهن ها را ببینید نه نه این رنگ خوب نیست آبی کمرنگ بهتر است این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب است To madalla banda aka ji tattaunawar sai kuma a ƙara gyara zama domin a sake sauranta amma da fassara a cikin harshen Hausa. سلام آقا من یک پیراهن می خواهم. سلام علیکم ملم. نی انا سن ریگه گوده سلام چه پیراهنی دوست دارید؟ علیک سلام. و چه ریگه سو؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ ریگم مزه گوده دیا تزما می گرمه پیراهن را برای خودتان میخواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست rigar kana son ta domin kanka ne riga babba ba za ta dace da kai ba na khair a'a ina son rigan ne ga abokina چه رنگی دوست دارید؟ ونه لونی کچه سو؟ آبی یا سبز؟ شودی کوکوا بفرمایید این ها را ببینید بسم الله کدوبا وطن ریگونا نه نه این رنگ خوب نیست آبی کمرنگ بهتر است آه آه آه ونن لونی لونی رکیو شودی می هسکی هسکی یپی این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ ریگر یا یا abokin naka yana sa riga mai kala ɗorawa? نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب است ban sani ba ina tunanin shi baya sa riga mai kalar ɗorawa wannan rigar mai kala shuɗi tana da kyau To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar kamar yadda ta gudana. سلام آقا من یک پیراهن می خواهم سلام علیکم ملم نی اینا سن ریگه گوده سلام چه پیراهنی دوست دارید؟ علیک السلام و چه ریگه هکی سو؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ ریگم مزه گوده دیا تزمه می گرما پیراهن را برای خودتان می خواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست. ریگر کنا سنتا دومین کنی. ریگه بابا به تا دچه با نه خیر پیراهن را برای دوستم میخرم آه اینا سر ریگه نه گا ابوکینا چه رنگی دوست دارید؟ ونه لونی کچه سو آبی یا سبز شودی کوکوا کوره بفرمایید این پیراهن ها را ببینید بسم الله، که روبه آتن ریگونه؟ نه نه، این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است. آه آه، آه آه، وننگ لونی باشه می شدی، میه هزکه این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد میپوشد؟ ون ریگر یا یا abokin naka yana sa riga mai kala ɗorawa? نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی ban sani ba ina tunanin shi baya sa riga mai kalar ɗorawa wannan rigar mai kala shuɗi tana da kyau madalla jama'a masu saurare ganin can lokacin da aka ɗiba mana da ya kawo jiki dole anan ya kamata mu tsaya da shirin namu a yau baki ɗaya sai a mako na gaba idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a cikin wani sabon darasin. To amma kafin wannan lokaci muna ƙara tunatar da ku cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. kafin mako mai zuwa ɗin a madadin muhammadu da hajjifar da haɗa shirin a fefe ni abdullahi salihu katsina da na shirya na gabatar na fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Na sauraro ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu rare barkamu da hutawa da kuma matan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan da baka musaka tare da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau da a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba idan nishanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. A yau a cikin wannan shiri namu batu ne kan batun sojin haya a kwanakin baya ne shugaban kasar ghana na nakofo yake cewa makwacciyar kasarsa ta burkina faso ta gayyato sojojin haya daga kamfanin wagner na kasar rasha ya bayyana haka ne a yayin da yake tattaunawa da sakataren gwamnatin kasar america anthony blinken inda ya bayyana haka a matsayin abin tsoro har ila yau can kwanakin baya shugaban sojin najeriya marigayi ya bayyana cewa za su ɗauko sojin haya daga ƙasar chadi da kuma kamaru don su yi maganin boko haram duk a cikin wannan shiri namu da zamu gabatar a yau dinnan a cikin wannan shiri namu da zamu gabatar mun gayyato mejo shinko yahaya wani mai sharhi a kan harkokin tsaro a nigeria inda zai mana bayanin me asalin wannan wato wannan kungiya ko wannan hukuma ta sojin haya da kuma asalinta da farkon kuna mejo su waye ne a sojin hayan nan ne mati kuna? sojin haya ma akasari ai waɗanda ake ɗauka ne ya zamanto an ba su wani aiki ko da dai daga wata ƙasa ko kuma a cikin ƙasa wayanda kuma suna da sahalewa hukumomi su amfani da karfin makamai samar da abin da ake so na tsaro yanzu kamar nan a najeriya ai duk su waɗanda aka ba aiki na kula da hanyoyin shige da fice na ruwa a bangaren Niger Delta din ai su ma duka sojojin haya ne wanda ake kira tamfolo duk sojan haya ne to ya danganci karfin wannan ko kungiya ko kuma waɗanda suke samar da wannan aiki na sojan haya akwai na ƙasa da ƙasa musamman su ma. To da na son magana akan magana na ƙasa da ƙasa saboda musan me asalin su tukunna. Sojan haya na ƙasa da ƙasa akwai ƙasashe na duniya waɗanda sun shiga wani tsari wanda yake suna samar da horo na sojoji ko kuma na mutane wanda su ba sojoji ba ne ainihi wanda za a ce sun tsaya akan aikin kasa wanda yake kasar su kaɗai za su kare za su iya zuwa wata kasa inda wannan take da matsala a nemi sahalewan kasar su ta kawo su ko kungiyar da kasar su ta yawa rajistar ya zama to an yarda da aikin su da rike makaman su da kwarewar su su zo domin su gudanar da aikin da ake bukata a wani bangare mafi yawa ba sa fita sai da sahalewan kasar da su ne suka horar ko kuma suka tabbatar da izinin hanyoyin yin aikin nasu. Benjo waɗannan sojin haya wani irin dauri suke sha ne haka ba ma'ana an ji yaki a ana tsammanin mutuwa to ko da za a biya su kuɗi masu yawa me amfanin baɗi ba rai. eto eh akwai tunanin cewa suna da kwarewa sannan suna da irin dabaru da dama waɗanda suna amfani da su a inda ake tsammani akwai wahalan a shiga to su sun riga sun samu horon da za su yi kuma ko a cikin rundunonin sojojin kowace ƙasa akwai wanda ake kira misali special forces wannan special forces din kamar irin su ne su ma'ai an horar da su da tunanin cewa duk wani abu za su iya zuwa su magance shi shi yasa ka ji ana ma wasu sojojin kundin bala ma'ana inda abu ya gagara ko ya faskara za a kai su ko inda ake tsammani ne za a kai mutum ɗari to haka dubu mutum goma na sojan kundubala aka kai su abin da wancan mutum ɗari ɗin za su yi za su iya yi. to mejo misali kamar tsohon shugaban sojin najeriya wato ibrahim a tahiru marigayi ya taba cewa za su ɗebo sojin haya daga kamaru da kuma chadi to su waɗannan kasashe na kamaru da chadi suna sojin hayan ne sannan kuma ba abin kunya bane a ce najeriya da sojin haya da wani waje kamar yadda na faɗa a lallai ne sojojin su zama na karkashin hukumar sojojin ƙasan kamar da caji din ne alal misali yanzu ko muna a najeriya waɗannan irin 'yan bindiga da muke fama da su akwai waɗanda in za a neme su a wata ƙasa su je su sa hannu a magance wani abu za a iya zuwa a neme su ba tare da mu 'yan najeriya sai ma mun sani ba yanzu a bangaren dazuzzuka mu nan na birnin gwari kungiyar al'ansar wadda yake ita ce ta mamaye wurin yanzu ita ce take faɗa da 'yan bindiga da suke zuwa suna addaban al'umma a wannan yankin ita burin ta kawai shine ta kare wannan al'umma don ta ci gaba da yada manufanta abinda gwamnati ta kasa wannan kungiya tana yi to kaga tu ba bibiyan su ma ake ba yan sa kai ne to a irin haka in aka ce ga wata bukata ta taso inda za a ce ku zo ku yi mana aiki a biya ku irin wa'annan za su je su yi ko da kuwa ba don komai ba daga nan su samu da zama su yada manufansu to balle wa'ancan na kasa da kasa din nan akan ɗauko su ne su yi aikin su a biya su su koma su ci gaba da rayuwarsu kuma su dama ba su ɗauki ma cewa mutuwa wani abu ne ba a gare su tun da dama irin ɓannan ma da wasu su suke yi ba lallai sai an neme su su yi aiki ba suna gani mafita ce. to shi wannan shugaban sojin najeriya marigayi ibrahim attahiru eh, ya ce za a ɗaya su ne saboda su yaƙi da boko haram sai kuma ga shi kuma an ce an ga wasu kamar sojin haya a cikin yan boko haram din to ina ka zo ana gwabzawa tsakanin yan boko haram sojin haya da kuma sojin haya da aka ɗibo daga najeriya kana ganin kamar za su kashe kansu ko kuma a kare ne ko zikar karkare to da yake dama abin da kungiyoyi ne ya danganci wace kungiya wa'ancan da suka biyo ko da ko daga kasa ɗaya ce sannan nan ma wa'ane ne aka ɗauko kamar yadda na bada misali da ko a yankin Niger Delta in ba mu manta ba akwai bangarori daban-daban za ka ga suna faɗa da su misali akwai na Asadu Dukubu akwai na shi irin su Tampola din nan to a sadda suke faɗa da juna in wata ƙasa ta nemi wata su zo su yi mata aiki da ɓangaren sannan wata kuma ko ita najeriya ta ce wannan ɓangaren su kuma ta zo su zo su yi mata aiki ka kaga su dama abin da suke yi ne na gaba tsakanin su saboda haka yanzu wanda ya fi wani ƙarfi a nan ne ma zai nuna bajintarsa so ba wani abu da zai gagara ba ne abin da fasu su suka sa a gaba kan shi ne neman duniya wanda zai bada ɗan shi ya ce shi dan ya biya bukata kuma ko a kashe shi bai damu ba kaga wannan shi ba abin damuwa ne a wurin shi gwamnan kaduna yarfa ya ce har ma ya ci laya cewa an buhari ya kasa za su ɗauko sojojin haya kana ganin wannan aikin na jiha ne ko na gwamnatin tarayya ne wannan dole gwamnatin tarayya ce za ta yi domin abin da ya shafi kamai da horar da wanda zai rike makami da kuma izinin zirga-zirga da shi da sarrafa shi yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne yan majalisar dokoki na tarayya su za su doka su sa halewa shugaban ƙasa a yi shi kuma ya sa hannu domin ko a cikin najeriya waɗanda ma yan najeriya ne sai ya sa halewa musu ne sannan za su ɗauki makami kuma su je inda za su je ko soja kaga an ɗiba daga nan za a kai su nan dole gwamnatin tarayya ce take da wannan izinin to me mu koma dai kan boko haram da ga daman su ne ake fama da su a Najeriya misali yanzu kamfanin rubuta sa ce sun debo sojojin haya yanzu sanar da halin da za su debo sojojin haya su rinka biyan su ko da sun kashe su misali su biya diya da sauransu dama na ciniki a bada magana wanda in an kashe wani ba sai an biya diyan shi ba saboda wannan aiki ne na an riga an sa hannu kamar kwangila ce kuma duk da mun sani cewa kungiyoyi daban-daban daga kasashen duniya suna daukar nauyin su har ila yau kuma daga irin abin da suke samu na daga mutanen da suke kamawa suke garkuwa da su kuma suke fasa wurare suke ɗiban dukiyoyi da kadarori za su iya daukar nauyi irin wa'annan sojojin haya in sun sa kansu kwanakin baya shugaban kasar ghana nana akufo ya bayyana cewa wato abin ya bashi tsoro ya dakaɗe ba sojin haya har ma a kawo su kan iyakansu da kasan burkina faso mun ɗauka a kawai suna faɗa da yan jihadi a nan burkina faso ɗin ana ganin wannan maganin da ya ta da cewa yana jin tsoron sojin haya kan iyakar kasansa yana da gaskiya ji tsoron sojojin haya domin ko ba komai su kansu hukumomi waɗanda yake sun shugabanci musamman a can baya a ƙasar nan ma najeriya zan ba da misali shugabannin kasar mu musamman lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa allah ya mai lafiya ibrahim da masu baban gida akwai rundunonin sojan da yake ma karkashin hukumomi ne amma ana kokarin a yi kaffa kaffa da su ana tsoron amma bari su sarrafa makamai kamar sojojin rundunar sama a lokacin an hana su ya shawagi da jiragen su saboda tsoron kansu zo su kifar da gwamnati to ina ga inda suka zo daga wata kasa aka kawo masu aka girke masu wanda ba ka da tabbas me dalilin kawo su irin wannan zai iya yiwuwa ba ma su yi wai garkuwa ko kuma su kare wata makwabciyar kasar ka bane suna iya yi mamaya ma su shiga wani bangaren kasar ka su rike su mai da shi wurin da zai zama tunga suna yin wani abu wannan yana da dalili na jin tsoron haka shugaban kasar Nijar kwanakin baya na nuna cewa kasar Mali ta ɗaya sojin haya daga Rasha kamar ta sai da kasar ne sai kuma wasu suna cewa ai shi ma wannan izini da ya ba sojojin faransa zauna kasansa shi ma kamar sai da kasan ne wa mai gaskiya wa mai gaskiya ne tsakanin mali da kuma niger to ya danganci yadda kowa ya dubi al'amarin kaga shi dai na niger ko ba komai yana dai da nasaba da su faransa da suka yi mulkin kama karya a kasan waɗanda suna da kuma yan uwa a kasan har zuwa yanzu sannan shi bangaren na mali dinnan su rasha dinnan musamman ne aka kasu don su yi aiki na tabbatar da tsaro kawai kuma kaddarori da muradan faransa da ke mali ya fi abin da yake na rasha ne wato ya kasance su faransa in masu ne a gurin suna da wani muradi da za su iya kare wannan gurin saboda akwai wannan yarjejeniya ta mulkin mallaka da samun yanci da aka ba su dukkan su ya kasance kowa da irin nashi tunani ne amma a ce kamar an sai da kasa ya danganci menene yarjejeniyar da wace hanya za a biya kuma zuwa wani lokaci ne ake sa ran za su tafi sabanin a ce ka wasu suna zama dindindin ko suna ma togo kamar cewa a yi su bangaren kasar su ne ma'ana dai su faransa gani suke ma waɗannan kasashe ko musamman kasar nijar don ai kamar bangaren su ne tunda an zama hanta da jini to saboda haka ni abin da nake duba kawai fahimta ce ko wannan su yake faɗan abin da ya ga dama. a cikin yan kwanakin nan akwai alamu cewa ana kai hare-hare ga masu kidnap da kuma yan boko haram kana ganin kamar gwamnatin nan kamar ta sauka za ta gama da su kuma sai dai an ɗebo sojin hayan ne daga waje to abin da mu dai muka sani ƙasa irin najeriya wadda take da kintsatsun sojoji da hukumomin tsaro wato organized armed forces da sauran security agencies in ta yi niyyar magance wannan abu cikin ɗan takikin lokaci za ta iya tana da abin da ya kamata ta yi amfani da shi ta yi wato abin da ya shafi bukatu na kuɗi na siyan makamai na horar da wanda za su yi aikin da kuma abin da za a biya su na albashi kuma sannan da su kansu matasan da suke da azama suke so su shiga wannan aiki can baya ana yin abin ne ana jan kafa ba tare da ana tunanin nan gaba za a zo a amfani da shi wurin siyasa ba abin da nake nufi wurin siyasa shine yanzu da yake shekarar zaɓe ta zo kuma suna so su nuna bajintansu su nuna lallai lallai gwamnatinsu in aka bata za ta karasa abin da ta faro dole su yi wannan hoɓɓasa din kuma babu mamaki in ma suka ce za su gama nan da kwana hamsin din da ake sa ran za a shiga zaɓe. Tumejo kamar kana sa alama tambaya kenan wajen tsara ƙasa ga gwamnatin tarayya. Eh haka ne saboda babban makasudin da ma zaɓen gwamnati ko kuma samar da gwamnati a ƙasa kamar da kundin tsarin mulkin ya nuna shine tabbatar da tsaron rayuka da dukiyar jama'a. Duk wani aiki da gwamnati a gaba take yi in babu tsaro ba zai yiwu ba. To kamata ai da wannan gwamnati ta tattara ƙarfinta ta mai da hankali akan tsara kafin ta shiga waɗansu abubuwan da su ma na more rayuwa ne. alal misali sai ka ji ana ta an taya kuɗi an gina sababbin makarantu nan ana tituna amma daga ƙarshe hawa tituna bai yiwa saboda ba tsaro ana ba manoma taki duk da takin yana da tsadan amma ba za su iya zuwa su yi amfani da shi a gona ba saboda ba tsaro an yi tituna ba wanda zai hau tituna zai fito ci saboda ba tsaro makarantu an gina yara ba su zuwa malamai ma ba su zuwa saboda su ma ba tsaron da za a je a karatu to saboda haka da a nan gwamnati ta tattara karfin ta tuntuni ta fuskanci wannan al'amarin tsaron da yanzu ba za ta samu ma tunanin cewa za ta iya kammala ko ba za ta kammala ba kafin zaɓe. to masararo a nan kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau a maimakon bakon namu yahaya shinko meji mai ritaya ni awal kunya a nan na kawo ƙarshen wannan shirin sai wani jikon wai kare ya zub da samiyar kura yanzu sai ga zama domin aji labarin duniya a takaice iran ta ce ƙasar faransa ba ta da hurumin wulakanta abubuwa masu tsarki na addini musulunci a najeriya kuma wata kotu ta dakatar da kamawa da kuma binciken shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasar wato inec sannan a ƙasar falasini kuma yahudawan sayoniya sun saki karim yunus bayan tsare shi na tsawon shekaru 40 a ranar alhamis to da haka muka biyo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wani lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai gabanin mu ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.